وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين نعم آه، درسنا نوكنا إيه؟ درسنا ينا أربعين دبقي أتكين نزحة نزحة النظر يوم ɗaya وتاكو wata ko الثاني ga watan rabi'u tsani hijira 1429 wato bakwai ga watan hudu kenan shekara ta dubu biyu da takwas ta miladiya za mu tashi ma'arifatu siyaril ada sanin sigogin al'ada wato riwayar hadisi akwai at-tahammul akwai al'ada at-tahammul shine ruwaito hadisi al'ada riwayar da hadisi an fahimta? Eh, idan ka je wajen malami za ka ji hadisi a wajen sa alaikum salam to hamul tahammul kake yi idan malami ya zo ya zauna zai gaya wa dalibai ko jama'a hadisan da yake daga hadisansa da ya kiyaye su to wannan al'ada yake ta tahammul daga talib wal'ada daga malami to siyagul ada shine sigogin da dalibai suke amfani da shi wajen riwaya daga wajen malamansu. kamar malik ya ce ni nafi ko ya ce nafi an ko ya ce ni nafi ko anba'ani nafi ko qala li nafi ko an nafi ko zakara nafi wayannan su duk siyagul ada to kowace siga akwai ta kebanta da irin nau'i na tahammulin da ɗalibi ya yi da kuma nau'i na ada'in da shi malamin ya yi sigogin nan na al'ada kamar yadda matanin hadisi yake da muhimmanci haka suke da muhimmanci domin akwai hukunci mai yawa da yake ratayuwa da su shi yasa suke da malama hadisi suke ba da muhimmanci a muhimmanci akan kiyaye su kamar yadda ake kiyaye matanin hadisi wata ran an tambayi imam ahmad ibn hanbal akan cewa iraq ibn malik Sami Amin aisha iraq ibn malik ya ji hadisi daga aisha Ya ce min aina lahu min aina lahu sama'u min aisha ta ina zai samu sama daga aisha wato ina aka samu riwaya ingantatta da aka samu sigatu sama a cikin isnadin sai ce man yaqulu hadha waye yake fadan wannan waye yake wannan riwayar sai aka gaya masa Hammad ibn Salama an Khalid al hazza an Iraq qala sami'tu Aisha yace wannan kuskure ne yace da yawa daga cikin wanda suka ruwaito wannan hadisin daga Khalidul Hazza ba su faɗi cewa sami'tu ba su faɗi sami'tu ba haka zalika da yawa da suka ruwaito hadisin daga Hammad ibn Salama ba su faɗi cewa sami'tu ba saboda haka wanne ya kuskure a bigiran an ya sanya sami'tu kun ga inda tasirin idan aka canza sigatul ada yake yi wajen hukunci inda wannan sigar ta tabbata ta sami'tu to wannan ya tabbatar mana cewa riwayar Iraq daga Malik ba mursala ba ce muttasila ce alhali ku abin da yake tabbatacce wajen malaman hadisi da yawa daga cikinsu shine cewa idan iraq ya rawaito hadisi daga aisha to wannan hadisin munqati ne mursal ne domin bai ji riwaya daga aisha ba duk da yayi zamani da ita to wannan nuna mana shine muhimmancin sigatul ada da muhimmancin kiyaye ta ba a tabbatar da sigatul ada ta tabbata a cikin isnadi sai idan ya zamanto isnadin ingantacce amma idan akwai wani wanda yake mai rauni a cikin isnadin ya zo ya tabbatar da siga da yadda sauran mutane ba haka suka tabbatar da ita ba to ba za a karbi riwayarsa ba kamar yadda ba a karbar riwayarsa in ya ruwaito matani sabanin yadda waɗansu suke haka in ya ruwaito sigatul ada sabanin abinda da sauran masu riwaya suka ruwaito ba za a karbi riwayarsa ba saura ka sanin siyagul ada nan yana da muhimmanci a wajen inganci ko rashin ingancin hadisi to amma a nan wajen abin da sa hafi da kawo ta don saboda ya tatsarruki ya zuwa ga wato sifatu riwayatul hadith yaya ake riwayar hadisi yaya ɗalibi zai yi riwayar hadisi daga malaminsa kuma yaya malami zai riwayar da hadisi ga ɗalibansa to shine wannan abin da zamu kenan a cikin wannan karatu insha Allah yace wasiyabul ada sigogon riwaya al-mushari ilaiha wanda aka yi ishara ya zuwa gare su aina aka yi ishara ya zuwa ga siyagul ada a cikin wannan tafa aina aka yi ishara ga siyagul ada tun ya ce almushari ilaiha aina yi nuni gare ta soyayya ana muraja ko ba muraja ba hadithul musalsal muka karanta ba bara a yawancin makon to ba mun ce akwai daga cikin suwar din at-tasalsul ya zamanto musalsal bi sigatun min sigil adaba kama ce al-musalsal bi sami'tu ko al-musalsal bi haddathana ya zama to kowa a cikin isnadin haka ke cewa sami'tu sami sami'tu to wannan shine al-musalsal da siga daga cikin sigogin al'ada to wannan asyagul ada al-mushar ilaiha ala thamani maratib hawa takwas ne kowace siga kuma tana yin ishara ne ya zuwa ga sifa daga cikin sifar daga cikin sifofin riwayar hadisi wato kamar ya ce sifofin riwayar hadisi guda takwas ne shine yayi ta'biri da siyagul ada domin kowace sifa ta riwaya akwai siga wadda take banta gare ta ta riwaya a a a ta ta al'ada kun fahimta ba iskali to al'ula al'ula daga cikin me min siyar al'ada daga cikin sigogin al'ada sami'tu wa haddathani sami'tu وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه وهي المرتبة الثانية نفرق سمعت وحدثني شنو المرتبة الأولى سمعت ناجي hadisi daga wajensa wa haddathani ya gaya mu ya zanta min yayi mun hadisi wannan martabar su su daya wannan ita ce martabar sifar riwaya da ita yaushe rawi zai ce sami'tu yaushe zai ce haddathani idan a min lafdi a sama'o min lafdi ya ji daga bakin malami na'am a ba sama'u as min lafdi ai na hadisin ake faɗa yaushe ɗalibi zai faɗi mai riwayar hadisi abin nan rawi yana cewa sami'tu ko ya ce haddasani shaikhi idan ya ji hadisin daga lafazin shaikh sawa'un ya ji hadisin shi shi kadai ko suna da yawa hmm? sai dai idan suna da yawa zai ce sami'na ko kuma a zai zai ce haddasana zai iya cewa sami'tu ko su suna da yawa amma idan shi kadai ne yaji zai iya cewa haddasa kamar da zai iya cewa haddasa na duk da yake zaliban in shi shi kadai ne ya kan yakan ce haddasa ni maimakon ya ce haddasa na sawa'un kuma da ya ji daga wajen malamin ya ji ne malamin yana riwaya da ka ko kuma ya ji shi yana karantawa daga littafin sani kamar da yawa wani lokaci malaman haka suke yi sai su rike littafin su su karanta wa ɗalibai su kuma suna ji ko kuma ya ji bil imla ya rinka musu shifta kowa ya rike alkalami da takarda malamin yana karanta hadisinsa hadisansa su kuma suna rubutawa duk wannan ana ce masa as-sama'u min lafdish shaykh wane ne fi kowanne ya fi kowanne karfi a wajen riwaya a wajen malaman hadith a wace sifa ce na sifa nawa na gaya muku ta riwaya sifa uku eh wace ce fi karfi na'am yana rubutawa al'imla shifta ita ta fi kowace hmm, al'imla shi ya fi kowanne karfi wajen riwaya saboda ya hada hasatain guda biyu hasatul uh, sam'u da kuma hasatul basar wal kitaba kana rubu kana ji kuma kana rubutawa sabanin kawai ya to kawai ka zauna ne haka kana ji saura ka wata ka kamo tasha <laughs> to sannan bayan wannan kuma fa sai a kaji ya karanta daga asalinsa an gane malamin ya karanta ba tare da ya yi shifta ba saboda ita ma wannan ta tara cewar da a illatul khata daga wajen shi malamin inda da hifz zai karanta zai iya yin kuskure a wajen hifz sa to shi yasa na hifz ya zamanto shine martaba ta karshe to duk waɗannan as-sama'u min labbi sheikh duk wanda ya riwaya da wannan sifar ya ji daga malami shi zai ce sami'tu hmm, ko kuma ya ce haddathani martaba ta biyu yace thumma akhbarani wa qara'tu alayhi akhbarani wa qara'tu alayhi sun yace akhbarani wa qara'tu alayhi ita ma as-sama'u min lafzi shaykh ne yace akhbarani wa qara'tu alayhi ya gaya min hadisi ko kuma na karanta na karanta masa وهي المرتبة الثانية martaba ta biyu. wannan tafsirin na alhafid ah, ya saba tafsirin da yake mustaqarrun alaihi na cewar martabar thaniya shine alqira'atu ala shaykh bal martabatu alula ita ce as-sama'u min lafzi shaykh sai dai wajen lafazin abinda nan yake nufi ko da yake nan ba a sifar riwaya yake ba a cikin siyar din ne a cikin sigogin ne sami'tu wa haddathani ita ce siga ta martaba ta farko akhbarani ita ce siga ita ma daga cikin sigar asma'u min lafzi shaykh wa qara'atu wa qara'atu alayhi nayi wato ya zama to kayi karatu a wajensa waɗannan abin da ya sa ya zamanto cewa akhbarani da qara'atu alayhi suka zamanto martaba ta biyu saboda wani lokaci akhbarani ana amfani da ita riwaya bil ijaza wal munawala kamar in ka ba mutum littafi ka ce ka jaza masa ya rubutu ya rubuto littafin istilahan malaman hadisi suna amfani da wannan ne wajen al ijaza dan haka ya zamanto wannan sigar ta zamanto koma bayan haddasa ne sami'tu kuwa abin da sa same ta fi haddasa ni tsakanin same da haddasa nan ya sa su a martaba daya amma abin da yake mustaqar wajen malaman hadisi shine sami'tu tafi haddasa ni sami'tu ta haddasa ni saboda sami'tu da ba yadda za a yi mutum ya faɗe ta akan abin da ya sa da ijaza ko munawala ko da tadlisi mai tadlisi ba ba zai ce sami'tu ba haka zalika haddasa ni ma to amma abin da yasa waɗansu suke ganin haddasa ni kowa bayan sami'atu take saboda wani lokaci an samu an ruwe an jingina wannan siga ta haddasa ni kan cewa wani lokaci masu tadlisi suna amfani da ita kamar yadda aka ce aka ruweto Hassan al-Basri ya ce haddasa na Abu Huraira bayan kuma bai je hadisi daga wajensa ba yana nufin haddasa ahlu baladina amma wani ƙisa waɗansu malamai sun yi inkarinta al-imam ya alayi yayi inkarin ta cewa aslan abu hurairah ba a taba samun a cikin wani isnadi ya ce haddathani abu hurairah ba ko haddathana abu hurairah to haka ne eh? al-basri eh dawa nake abu to eh ah, al-basri to haka <clears throat> hafi da akan wannan wanda yake shine sahihi cewa samitu da haddathani din matsayin su daya me yasa samitu da haddathani tafi akhbarani me dalili me yasa take daraja ta farko akhbarani kuma ta zamanto daraja ta biyu saboda wannan tajawuz ne wannan zai zai iya zamantowa ijaza zai iya zamantowa ijaza ne ake masa ba ba ba, ba ko munawala hmm? zai iya zamantowa ijaza ce ko munawala amma samitu wa ni istilahi ya tabbata ba yadda za a yi muhaddis yi amfani da wannan sigar wajen riwaya ta munawara sai abin da ya ji min lafdin sheikh ثم قرئ عليه وانا Asma sannan martaba ta uku shine ƙuri'a alaihi wa ana asma an yi karanta masa hadisi eh? an karanta masa riwaya wa ana asma alhali ina ji wahiyar martaba ta salga ita daraja ta uku ƙuri'a hmm? alaihi wa ana asma wannan ita ce wannan shine ake ce ma al'ard al'ard ala shaykh daga ciki shine sifa ta biyu ta sifar riwayar hadith sifa ta farko as-sama'u min lafzi shaykh ita zaka iya cewa samitu da haddathani zaka iya cewa akhbarani eh, zaka iya cewa anba'ani to amma quriya ala shaykh wa ana asma ko kuma qara'tu alayhi wa huwa yasma wannan shi ake ce ma al-qira'a min a wato al'arf alkira'atu ala shaykh ita ce daraja ta biyu an yi saɓani wacce ce tafi a cikin sifar riwaya daraja ta biyu din ko kuwa daraja ta farko as sama'u min labdi shaykh sifar qira'a ala shaykh shine malami ya zo ya zauna ya rike asalin littafinsa kamar imam malik ya rike muwaffa masu riwaya dalibai in suka zo sai ɗaya daga cikin su sai ringa karanta muwaffa imam malik yana ci haddasa ka fulani an fulani an fulani shi kuma yana ji in ya yi kuskure ya gyara masa yana rike da asalinsa wannan shine fi kowanne inganci ko kuma ya karanta masa baya rike da asalinsa amma wani ɗalibi yana rike da asalin malik asalin malami idan ya yi kuskure in malamin bai gyara ba shi ɗalibin sai ya gyara ko kuma babu asalin amma malamin hafizi ne ga hadisansa a karanta yana ji in ɗalibin ya yi kuskure ya gyara masa wannan shi ake ce ma alƙira'atu ala a wajen imam malik a wajen imam malik babu bambanci tsakanin qira'a ala da as-sama'u min lafzi sheikh musamman da yake a wata riwayar ma imam malik ya kaddamar da riwaya al'kiraatu ala sheikh akan as-sama'u min labd sheikh domin yace ai haka ake koyon qur'ani haka ake koyon qur'ani qur'ani biyawa kake malami yana gyara maka ba zuwa kake ka zauna ka rike allanka malami ya karanta maka kai kuma kana gani ba a karantawa za ka in kai kuskure ya gyara maka eh, eh? eh a da ba Ah, yanzu ake makarantar jaraba? Eh? makarantar jaraba? a ta Allah eh, ko ta wani biyawa Eh? ko makaranta alluma ya yi biya maza darasu ba darasu ba ke za ka biya a gyara maka kai za ka biya a gyara maka haka asalin ta sun hanyi wannan irin wannan haka zai ke nan za su zauna hana mu gyara wannan haka ake tartibin alkur'ani haka ne tartibin saboda ai mu abin da yasa muke yi a nan saboda musamman san baki ba sai mun yi babba kusa na sai sai mun yi babba kusa nan mi farfaru <laughs> can ko ba su da babba ku ba su da farfaru can ba su da babba ku ba su da farfaru sai dai su zo su karanta sai a gyara musu tunda kowa ya iya eh saboda haka wannan shi yasa imam malik ya kaddamar da a riwaya ya kaddamar da alqira'a al sheikh akan as-sama'u min lafzi sheikh wa sahih shine daidaituwar su na'am wato bayan an ji din na tsara mayarwa an samu tabbas kamar wato kamar waya ce wata wato shi wata fuska ce ta karin ta akan asma'u min lafzi shekh ko bayan kan ta mhm. karanta eh. ya ce ya tabbatar maka eh. sabanin wato al-sama kawai ji ne ba tare da wani tabbatarwa cewa haka ne domin alkira ala shekh kaga ba za ka je ka karanta masa ba sai ka je ka rubuto hadisan ka yi mukabala da su da asalin sheikh din sannan ka zo ka karanta su ko haka ba za ka karba asalin malamin ne ka je ka rubuto haka ko ko hadisan sannan ka zo ka zauna a gaban sa ka karanta masa in kai kuskure wajen kwafewar da kwafar da kai da mukabalar da kai ya gyara maka to wannan ma fuska ce ta rinjayar da alqira'a akan as-sama'u min lafdish shaykh duk da yake ita ma kanta sama'a din ai ba a itimadin ta yanzu kamar misali idan malami ya zauna zai yi tahdi idan yayi dalibai suna rubutawa to wannan riwayar ta su ba a daukan wannan rubutun nasu mu'tamadi ne har sun yi muqabala sai sun dauko nushatu sheikh sun yi muqabala cewa abinda suka rubuta daidai ne da abinda yake a cikin nushatu sheikh bayan sun yi sama'i sun ji sama'in nasu zai musu maganin kada su yi tashifi kada su yi tahari kada su je su karanta kada su je su karanta jabir su karanta shi ja'ir eh, ko ba haka ba ai da haka ake rubuta su da jabir da ja'ir duk ɗaya ne eh. <laughs> shajara su karanta shi sahara ko ba haka ba to wannan shi ne yasa ne amfanin as min lafdhi to amma dole ba za su ba ta inganta ba sai sun yi al-muqabala kamar da ya dauki littafin nasu an jan daukar littafin shege an yi muqabala eh. yawa da haka shi ma ta wannan nahiyar shi ta ma sama din <coughs> shi yasa din ai malamai suke ta saba mazhaba uku ce mazhaba ta farko tace dukkanin su ɗaya ne mazhaba ta biyu ta kaddamar da as-sama mazhaba ta wanda yake shine aksar ahlul mashriq akan ta suke da kuma aksar al-muhaddithin cewa as-sama sama take da al-ard al-qira'a al-shaykh mazhaba ta uku kuma shine kan cewa al-qira'a ta fi al-sama'u min lafzi shaykh al-qira'a al-shaykh kamar yadda ake ce mata qira'a ana ce mata al-ard ana ce mata al-ard wato bijiri riwaya wato ka ai tu'rid al-shaykh ka ka kaddamar da riwaya ka domin ya inganta maka ita na'am ثم أنبأني سنة مرتبة هدو أنبأني يا باني لاباري وهي الرابعة rabi'a wani ana amfani da ita wajen ijaza thumma nawalani ya bani wa hiya khamisa nawalani shine wato ya dauko riwayar ka yace ya dauko littafin zai ce ga wayannan sune hadisai na daga mali ka in ka karba wannan kamar in ka tashi riwaya da wannan sai ka ce nawalani fulani nawalani fulanun kitabahu qala haddathani sai kuma kawo nasa isnadi wannan cewa na walani din kamar matsayin matsayin siga ce ta riwaya sai dai ka faɗi irin yadda riwaya take munawala ce ba ta yi to kaga baka karanta ba baka ji daga gare shi ba ko baka cewa ya baka ijazar ka riwaya daga gare shi amma idan ya baka yace irwiha anni eh? baka ji ba daga gare shi ko baka karanta a gare shi ba amma ya ce maka irwiha anni to ne ce matsayin wannan ijaza munawala almuqtarina bil ijaza munawala ce ne tare da ijaza amma idan bai baka ba kawai yace irwi anni hadisi wannan me kenan ijaza ce ka ruwaito hadisai daga gare ni wato duka inda ka ji cewa hadisi na ne ka same shi to na jaza maka kai ruwaya daga gare shi to wannan tana koma bayan munawala mai tare da ijaza domin an ya iya munawala ce mai tare da ijaza ya baka littafin can ku tayi ya zaman to kan cewa hadisin baka ji shi ba hadisin sa bane ba tabbataccen hadisin sa bane amma tunda kana ganin sunan sa yazo a cikin isnadi kace kana da ijaza sai kai riwayar sa na yace ijaza eh, muqatar na bil munawala eh, al munawala al muqtarina bil ijaza na ثم ناولني وهي الخامسة ثم شافهني sannan ya zanta min ya min mushafaha ai bil ijaza wato ya gaya min ya hadisi kaza bil ijaza wato ya gaya min ya bani ijazar riwaya daga gare shi wa hiya sadisa thumma kataba alayya ya rubuta min hadisi ai bil ijaza ita ce a riwaya bil kitaba ثم عن ونحوها نعم كتب إلي إيه كتب إلي يا رب تامو يا رب تازوا جريم وهي السابعة تبقي ثم عن ونحوها سنن سيجا بتكي بات تعن daga ba tare da an faɗi yaya kai tahammulin ba da makamanciyarta min as-siyagh al-muhtamila lis-sama'i ijaza wali adami sama'i aida daga cikin sigogun da suke daukan as-sama cewa kaji daga wajen lafazin sheikh walil ijaza ko kuma sheikh ya jaza maka ko kuma ma adami sa baka ma ji daga gare shi ba baki daya domin kamar in ka ce an fulani wani nuna kan cewa kaji za ka iya cewa an fulan ga abin da ka ji za ka iya cewa an fulan da abin da baka ji ba za ka iya cewa an fulan daga abin da ya baka ijaza kamar ma kala ko zakara eh? qala fulanu qala fulanu ina zai iya zamantowa kan cewa kaji daga wajen sai zai iya zamantowa kai amfani da shi kan abin da baka ji ba na'am wa hada mithlu qala wa zakara wa rawa wannan shine martaba ta takwas su suka fi rauni dan haka suke daga cikin sigogin da ake amfani da su sau da yawa wajen at-tadlis tadlis ba yawanci sa daga cikin sigogin da ake amfani da su wajen tadlis wato wato wato wato wato misala kala zakara eh warawa warawa eh na'am malam wajen karshe karshen daga nan wajen zuwa kataba ilayya shi ma ba munawala ne. kataba ilayya ba munawala bane ita sun baci suna eh, eh, nau'i ne khas na munawala alkitaba a nau'i ne na shi ma na tahammul amma ba munawala bane sun ba shi suna na daban domin shi daban yake da almunawala almunawala ka ka tabbatar cewa hadisan ne ya baka amma alkitaba fa in ya rubuto in aka rubuto maka to iya zaman tokanta baka san rubutun malamin ba kuma ka sha rubuto maka hadisan kuma kai riwaya gare shi yasa wato tikanta ba kamar tikar munawala ba ce dan ta iya yiwa ya to tokan cewa wanda ya rubuta ba malamin ne ya rubuta ba izini ya bayar cewa a rubuta a aika maka kuma wanda ya rubuta ya ba shi izini ya rubuta din shi ba fika ya yayi kuskure a cikin rubutun saboda haka ta zamanto koma bayan almunawal na'am shafahani ai ai yani haddathani yani mushafahatan wato manar ijazar bil mushafaha gaba da gaba ba bil kitaba bace don za ka yi ijaza ka gaya wa mutum baki da baki hmm? baki da baki shine ya jaza min baki da baki shine shafa hali yani shafa mushafahatan baki da baki bi khilafi ya zaman to ya malami ya rubuta ma almajirinsa ijaza kitabatan zai karna mana ya zama warwaya wannan warawa din nan za ga hadisi aka kan yanda yake ne wata ga inda rawa din nan ba a cikin nan ba a waruwe ne waruya waruya shine sai ga tamrid ba sai ga tamrid eh amma gaskiya ka ne in dai ka ga riwa asijar riwaya da rawa to akwai akwai abin nan magana Don yanzu za a ganin irin wannan sigogin ne in da irin wannan idan mujallisi ne ya amfani da ita to wannan dalili ne na raunin hadisi to fallafzani al-awwalani ne ne wani ne al-lafzanul awwalan sami'tu wa haddathani min siyaghil ada daga cikin sigogun ada wa huma sami'tu wa haddathani salihani ingantattu ne liman sami'a wahdahu min lafzi shaykh ga wanda shi shi kadai ya ji hadisi daga lafazin malaminsa shine as-sama'u min lafzi shaykh kamar yadda muka ce wa tahsisu at-tahdid bima sami'a min lafzi shaykh a keɓance a tahdid cewa haddathani da abin da ɗalibi ya ji daga lafazin sheikh kuwa sha'i ubai na ahalin hadithi istilahan shine abin da yake yaduwa shine abin da yake tabbataccen yadadde a wajen malaman hadithi a istilahin wala farqa bayna at wal ikhbar min haythu al-lugha babu bambanci tsakanin at-tahdith wal ikhbar haddathani da akhbarani a lugha duk ma'anar su da ko ba haka ba haddathani ya gaya mun akhbarani ya bani labari haddathani ya gaya mun hadith hadith shine labari al hadith huwa al khabar ko ba haka ba saboda haka akwai ba su da bambanci a lugha amma gashi kuma an ce haddathani sama take da akhbarani idan da ba su da bambanci a lugha me yasa aka bambanta su a wajen islam har za a ce da ta fi daya an fahimci shi kan? Eh? kun ba inda ma an banci iskalin kuma eh. al-mafrud kama da ya zama to dai tunda ma'anar su dai ce a cikin lugha haddasani da akhbarani duk ma'anar su daya kai eh, ma na wannan lugha ce nan kuma na islahi wannan shine jawabi eh, yawa hadisi ne yasa nan ma shine jawabin hafiz wa fi iddia al-farq bainahuma takallufun shadid da'awar cewa akwai bambanci tsakanin haddasani da akhbarani wannan takallufi ya dora ma kai wahala shi ta ba kai da ba dalili ne tsanani ma kuwa <laughs> lakin لما تقرر لما تقرر الاصطلاح صار ذلك حقيقة عرفية أما الاصطلاحي fanni ya tabbata na نكون fannin ilimi aka tabbatar da kowane fanni sa da irin kalmomin kalmominsu da irin maganganunsu wannan sai ya zamanto hakikatan urfiya sai ta zamanto urfi ne na malaman hadisi فتقدم على الحقيقة اللغوية سيقدم ديتا أكن الحقيقة اللغوية عرفية أنا مالا كنا معرفة كنا عرفية عرف أبن أكي نجي ده عرف شيني الأهدى أخوي العرف العام وندي كي أكام يا قوة دقوة لكما العرف الخاص عرفي وندي كي الأهدى ورنسو متاني كي بنتفي أنغاني yanzu kamar kamar sallah sallah a a urufin ha, ita ce wannan ibadar da nufi amma a luga ma'anar ta addu'a ko ba ka ba kamar alhadith kamar alhadith a wajen lugha an san ga ma'anarsa amma a urufin malaman a malaman hadith ga ma'anarsa to idan ka zo kana zance a cikin fanni in ka zo kana zance a cikin wani fanni urufin wannan fannin istilahin wannan fannin sai zama to shine haƙiƙa da har idan kai magana da shi shi za a ɗauka shi ne hakika in kai amfani da ma'anarsa ta luga sai ta zama to ita ce majaz sai a ƙaddamar da hakikan akan majaz yanzu idan ka ce wa mutum idan a cikin littafin fikihu ka aka ce a aka ce a salla fulanu za mu ɗauke shi a sallah ne ko za mu ɗauke shi akan addu'a ne kan sallah ne ba za mu ɗauke shi akan addu'a ba sai akwai dalili to kun ga amma kuma tare da cewa sallah alhaqiqan lugawiya shine cewa addu'a ce amma ka ganin wajen alhaqiqan lugawiya sai ta zama ita ce majaz ita ce ba ita ce asali ba al'asal sai a kaddamar da alhaqiqa al'urfiya to haka zalika babu bambanci tsakanin haddasani da akhbarani a lugha amma a urfin malaman hadith sun ce haddasani da akhbarani akwai bambanci haddasani ta fi karfi akhbarani ta fi karfi da haka ba za ka kawo hujja ta cewa ai duk ma'anar su daya a cikin lugha dan me za a bambanta ba nan wajen sai ka ce a wannan zaurancen masu fannin ne haka suka ajiye da haka ka tafi akan wannan fanni kuma zaurancen su abinda suka tabbatar da shi na urfin su shine za a dauke shi alhaqiqal urfiya kuma kaida ce ta usulul fiqh wajen alhaƙa'iƙ kan cewa alhaƙiƙar lugawiya ita ake ƙaddamarwa alhaƙiƙar lugawiya ita ake ƙaddamarwa akan alhaƙiƙar urfiya sai dai idan an zo a cikin urfin wannan fannin ne to sai ya zama tukan cewa alhaƙiƙar urfiya muqaddama ala alhaƙiƙar lugawiya wannan usul ne malam muktar ku duba in kuna san wannan ku duba al-farafi tanqihul fusul fi ilmi al-usul ya yayi magana duk dai kusan duk tafan usul ma dai suna magana akan ba a cikin babin al-haqiqat wal majaz akan taqdim din al-haqiqa al lughawiyya ko al-haqiqa al-usuliyya da sauransu ma anna hadha a istilah tare da cewa wannan istilah din wani istilah ake nufi ala samitu da malama da samitu a istilah na na malamin hadisi na'am na malamin hadisi a ah, al-lugha A eh, wani ne wani istilahin nasu na malamin hadisi yawa cewa at-tahdid ce martabatul ula wal ikhbar martaba ta biyu abin da nake so ku ake wannan istilah din cewa haddathani ita ce daraja ta daya akhbarani daraja ta biyu wannan istilah din inna ma sha'a inda al-mashariqa wa man tabi'ahu a wajen malaman mashrik ne ya yadu da kuma wanda suka biyu ma'ana akwai sabani hmm? واما غالب المغاربه اما في يوم معلم المغرب وتو معلم اندلس افريقيا فلم يستعملوا هذا الاصطلاح بس يعني ده وين الاصطلاح بل الاخبار والتح... بل الاخبار والتحديث عندهم بمعنى واحد شو او جنسو الاخبار ده التحديث او جنسو دكان سو معنى سو ده بالدرجه سو ده فلا كمان ذاك حدثني هكذا ذاك اخبرني أنت فهمت؟ نعم to fa in jama'ar rawi idan mai riwaya ya hada aw ata bi sigatil jam'i in ya kawo da in ya kawo jam'i ko kuma ya zo da sigar jam ma'anar jama'ar rawi shine kamar ya ce haddathani ana wa fulanun wa fulan haddathani ful a a a haddathani malik ana eh, wa zaidun wa bakrun shine ya jama'a ba shi shi ya ji ba ata bi sigatil jam ko yazo da sigar jam yace haddathana bi sigatil ula a sigar farko ka an ya qula haddathana fulanu aw sami'na fulanan yaqulu kaza an fahimta wannan shine ya zo da sigar jam فهو دليل على أنه سمع منه مع غيره وانا دليل أكن شوية حديث دقوان نما لمن ناسا تارد وننسى وقد تكون النون للعظمة لكن بقلة واللوكة ذات زمنتو إتا النون انت ko تحدثنا وتسمعنا an kawo ta ne domin girmama kai amma wannan kaɗan ne yake faruwa in dai ka ji malamin hadisi ya ce sami'na ya nuna kan cewa to su jama'a ne wanda suka a majalisi ne suka ji wannan hadisi kuma suna da yawa an fahimta kuma ma wannan ai akasarin ba malamai akasari ba wasu da sigar da sigar jami ga akasari ne yadda da ke ji ba su taba sigar jami ba misali don don don girma makai ba gani ba eh, shi yasa ya ce illa eh. ki wannan ka kawo ce haddasana bayan sa nufi mutum ya fi shi kadai bane shi kadai ne duka akan yi amma dai da illa wa awwaluha ay maratib na farkon su na farkon sigogin wa'annan maratib da ake faɗa asrahuha ita tafi kowace saraha ta kowace bayyana bayyana wato a ma'anar ta bayyana at-tahammul din cewa ji akai hadisin ay asrahu si ay asrahu siyadil ada'i fi sama'i qa'iliha ita ce tafi kowace daga cikin sigogin ada bayyana cewa ɗalibin mai faɗanta ya ji hadisi ne an fahimta babu shubhar tablis a cikinta hmm? yake wato haddathani da sami'tu li'annaha la tahtamilu alwasita don ba ta daukan cewa wasit akwai wasita ba yadda zaka ce sami'tu bayan kana nufin ji ne da wasitar wani amma idan ka ce an malik fa to iya zaman to akwai wasita tsakaninka da malik ko kuma qala malik to iya zaman to ba kai ka ji ba wannan ya gaya maka malik ya ce amma in kace sami'tu ko haddathani akwai yiwuwar ya zama kan cewar akwai wasita sai dai wannan aka hikayar da aka yi ta wajen haddathana akan Hassan al-Basri ya ce haddathana yana nufin ai ahlul Madina kuma shi ma shi ma yana ci wanda yake kuma wannan kisa kamar yadda nace muku a malamai akwai malamai da suka yi inkarin ta wannan kisa ba zai gani fahimta cewa cewa ya fi karfi zama da cewa haddasana ba a'a haddasani da haddasa duk karfin su ɗaya sai dai da haddasani akwai malamai da suka kawo bambanci tsakanin waɗansu suka ce ya fi haddasani ne hujjar su me wani ai shi ne wannan bayanin da aka yanzu wannan bayanin da aka yi na farko ne ba wani babu yin a'a to wanda suka ce kuma haddasa ne ya fi ba amma da wannan da da aka ce suka a'a akwai wanda wanda suka ce haddasa ne ya fi karfi me hujjar su السماء للنفس a wannan ai na farko ne haddathani wannan sami'tu ta fi haddathani kun ce sami'tu babu ihtimalin wasu da ko haddathani ba duk din akwai ihtimalin wasu da wannan na sani ba sai ya ce na sani ba sai an yi inkarin malam ta iya zuwa ta'didan ta iya zartuwa ko ya yi mata ba amfani da tojin ijaba waje akwai wajihi shine a hadithin dajjal ba an ce mutumin da dujal zai kashe ya rayar da shi ya sake kashe shi ya rayar da shi a cikin sahih muslim mai mutumin zai ce An ta dajjalu alladhi haddathana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anka kai ne dujal din da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana akan ka ya ji daga manzon Allah amma ga shi amfani da sigar haddasana ba halice shi ba ma mana wannan hakan kaga akwai wasita to amma a wajen sami'tu babu wannan ihtimalin wasita shi yasa suka ce sami'tu tafi haddasana to wanda suka ce ta fi sami'tu ba me hujjar su wanda suka ce ta fi sami'tu karfi akwai wajihi eh malam za a iya rinjama to kawo ma nura masu haddasa ne hmm. nufi ta fi karfi a kan sani saboda yi saboda haddasa ne a ya zama su malamin ne ba su ne hmm. hmm. ake kuma za yi wa a samu cikin ɗaliban wani ya karanta shi ya ji da yana kuma malamin yana ji ya zama su ka kusa ka kusa a hakan ya kusa mana eh na ko a hadis din da sai shi malamin ya gaya masa da kansa hadisin kuma yake jiyowa yake jiyowa kusan haka ne wannan maganar kusan haka in ne wato wannan ah. Ah, akwai Abubakar al-Burqani Abubakar al-Burqani malamin Khatib al-Baghdadi sai suka ce sun lura in zai ruwaito in zai yi riwaya daga malamin sa Abdul Qasim sai ya rinka cewa sami'atu amma ruwaya da sauran malaman sa sai ya rinka cewa haddathani suka ce me yasa yace saboda sauran malaman sa ya ji ya zauna a gaban su ne yana riwayar hadisi amma abul qasim bai bashi izinin ya zo majalisin sa ba saboda haka sai ya zauna a can gefe amma duk abin da ake yana ji amma tun da riwayar da yake ba da niyyar cewa shi yake ma hadisin ba ba da niyyar cewa ya yi masa ya yi masa ya ba shi riwayar hadisin ne kawai ji yi sai ce sami kamar <laughs> da yanda tawamu kisar na sa'i da yake zuwa majalisar Ahmad ibn Salih al-Masri ba hmm. kun gane to tanan wajen sai suka ce haddathani ta fi sami domin ni ya ji kuma dan shi dan ya ji dan ake masa riwaya shi ko wancan samitu ya ji amma ba dan shi ake riwayar ba wanda ni ma wannan ya fi ma ni wannan dalilin na ya fi mun to amma ai duk wannan duk sabanin kaulin jumhur ne al jumhur ba bambanci yi da sami'tu bi tayni na'am eh kuma haddasa za a iya lura wani a ba zai yi wani ya faɗa ba malamin ne da ya faɗa ai haddasa ni malik a haka yake faɗa magana da yaji malam duk inda duk inda ka ji haddasa da shi aka yi magana to amma ai shi abinda su abinda suke cewa abinda shi wannan magana ta al-khatib al-baghdadi da ya ishara ga yadda ta fi'ilin al-burqani shine cewa haddasa ni yayi hadisin dan shi yake hmm? yanzu kamar mutumin da mutumin da ba darasin nan yake zuwa ba hmm? kawai ana darasin nan yana can zaune yana ta harkokinsa amma da abin da ake faɗa yana ji ba gaya masa akai ba ba shi aka gaya ba in ma yana wani abu ba za a kyashe a ce malam ka mai da hankali hmm? ba haka sai yake yi hmm? akwai bambanci tsakanin tahammulinku da tahammulinsa <laughs> kuskure zai fi shigarsa da sauri na'am kuskure zai fi shigarsa da sauri sama da wanda in kuskuren ya shiga wannan kuskuren zai iya zamantowa tasiri a wajen sifa ta tahammulinsa kan cewar lokacin da ake koyana gingidi ko yana gefen mashi amma a asali babu mace a cikin sama to sai dai yayi kuskure ne to lokacin ne malaman hadisi za su rinka bincikowa me yasa duk sauran mutane za su ruwaito hadisi a fuska daya amma shi eh, ya zama to ya saba musu wajen riwaya in an ga yana yawan kuskure har shi ne sai a ce wannan ba ne to kila sai a gano cewa sababin ba abdin nasa shi cewa yayin da ake yi a majalisin sama shi yana can gefe guda ba a cikin majalisin yake kuma malam ma zai iya zai iya kasancewa ma ya yi fi nan ya fi ma ya fi ma ita rake abubuwa ta bangaren su ma kwarai da gaske saboda nan an ga competition zan faɗa ka faɗa ya shawar su wani lokacin maganar da zai faɗa sai da mutum bancin kai tawa shi kuma can ko duk abin da ake faɗa yana kina zuciya sai yayi wa wannan malam Allah kwa ba wani wani sha ba ba ba gaskiya ne wallahi sai wani yana cin yana zuwa kuma kuma rubuta to shikenan na'am ah, لأنها لا تحتمل الواسطة ولأن حدثني قد يطلق في الإجازة تدليسا واللوكتي أنا عم فايدة حدثني أو جن إجازة تفسك التدليس وهذا أما وانا أبو نادر جدا لتدليسي يتشي حدثني أنا نفهم إجازة to dan haka wannan ɗaya daga cikin dalilan da aka kaddamar da sanayatu akan haddadin sanayatu ko ba ba ta daukan wannan ihtimali na'am hadisi kamar wato yayi mun kamar ya bani hadisi eh, ya zanta mun hadisi na'am wai wajen ijaza ne wai yana nufin ijaza ne wai an bashi da. yana so yake ya ce a da ya ba shi ijaza ta riwaya kamar ya gaya masa hadisin ne maimakon ya ce a jazani ko an ba'ani yadda aka saba amfani da abin da zai ishara ga ijazar sai ya koye ijazar ya koye abinda da yake nuni ga ijazar ko ya ce haddasa ne wa arfa'uha miqdaran wa arfa'uha mafi daukakar su daukakar sigogin al'ada min labdi sheikh kenan miqdaran a wajen daraja ma yaqa'u fil imla abinda yake faruwa abinda yake afkuwa a cikin al'imla tare da shifta kamar yadda muka bayani a nan wajen ko cewa as-sama'u min labdi sheikh nau'i uku ne ko dai bil imla ko kuma qira'a malamin yana karanta daga littafinsa ko kuma yana karanta yana yana riwaya daga daga hizbinsa wanda littafi shine ya dauki littafin sa ya rinka mutane al-imla limaza yace lima fihi min at-tasabbuti at-tahaffu saboda abin da ke cikin sa na kokarin tabbatarwa da kuma kiyaye da kuma tsantsini da kariya wato tsoron kar a fada cikin kuskure والثالث siga ta uku kuwa akhbarani ita ce siga akhbarani warrabe wa huwa qira'atu hmm, liman qara'a bi nafsihi ala shaykh ana amfani da ta ne ga wanda shi da kansa ya karatu ala shaykh shi da kansa in kai karatu a gaban shaykh zaka iya cewa akhbarani malik ko kuma kace qara'atu ala malik an fahimta fa in jama'a idan ya hada su idan ya hada ya kawo da sigar jam'i ka an ya kulu akhbarana aw qara'na alaihi yace akhbarana mun karanta ya gaya mana ko kuma qara'na alaihi mun karanta a gaban sa fa huwa fa huwa kal khamis to wannan matsayin sa kaman matsayi na biyar ne wani ne al khamis quri'a alaihi wa ana asma wa huwa quri'a alaihi wa ana asma an karanta masa alhali ina sauraro wa urifa min hadha daga wannan ne aka sani annat ta'bira bi qira'atu a ce yin yin ta'biri da qira'atu liman qara'a ga wanda yake karatu a gaban sheikh khairun min at-ta'bir bil ikhbar yafi bisa kace akhbarani li'annahu afsahu bi surati al-hal domin yafi bayyana suran halin surar yadda kai tahammuli din in kace akhbarani zai dauka kamar shi ne yake ga maka hadisi amma in kace qara'atu alayhi fa karatu eh? qara'tu alayhi ka san kai ne kake karatu shi yake ji to amma akhbarani yana nufin yana nuna haka da ma'anarsa ta lugha baya nuna shi yasa a wajen istilahi din ya yafi kusa da hakika bisa lafazin akhbarani duk da yake akhbarani yana amfani da shi wajen abinda kai ne ka karanta wa malamin yana sauraro tambaye wa ab'ada man aba min ahli al-iraq wanda duk yace wanda duk yaki yadda da wannan da wannan sifa ta qira'a ta tahammuli abada yayi nisa daga daidai min ahli al-iraq cewa dan su daga cikin malaman ahli al-iraq sun ce al-qira'atu ala shaykh ba sif ba hanya ce ta riwayar hadisi ba dole sai dai as-sama'u min lafzi shaykh وقد اشتد وقد اشتد انكار الامام مالك امام مالك وقد اشتد وقد اشتد انكار الامام مالك وغيره من المدنيين عليهم في ذلك انكار امام مالك da waninsa daga cikin malaman madina akan ahlul iraq ya yi tsanani akan wannan matsalar a gare su sun tsananta musu inkari suka dan me za ku ce ba ku yi da alƙira'atu ala shekh ba in haka ne kenan kar ku yi da yadda aka yi ruwayar alƙur'ani ba za ku yi da alkur'ani ba tunda alkur'ani ne hujjar da yake fara cewa alkur'ani a madina su ba san cewa ana ana tahammulin alkur'ani ba illa ta hanyar alkira'atu ala shi dalibi yadda karanta malami ne masa tasiri hatta balagha ba'dhum hatta waɗansu daga cikin ahlul madina balagha ya wuce iyaka ba isa matuƙa farajjaha ala sama'i min lafzi shaykh yarin jayyid da ita akan as-sama'u min lafzi shaykh da wanda muka ambata cewa riwaya ce daga dai imam maliku cewa al-qira'atu ala shaykh karfi gisa as-sama'u min lafzi shaykh wa dhahaba jam'un taro na malamai minhumul imam al-bukhari daga cikinsu su akwai imam al-bukhari wa hakahu fi awa'ili sahihihi kuma yayi hikayar wannan a farkon littafin sa as-sahih an jama'atin min al-a'imma daga jama'a ta manyan manyan malamai zahaba ila anna sama'a من lafzi sheikh sun tafiya zuwa ga cewa sauraron hadisi daga lafazin malami wal qira'ata alai da kuma yin qira'a a gabansa ya'ani fi sihhati wal quwwati sawa wato a cikin inganci da wajen karfi wajen riwaya dukkanin su matakin su dukkanin su daidai ne da kun ga mataba nawa muke da su kenan mataba uku mataba uku ahlul iraq suka ce su sam ba su yadda da waɗansu daga cikin ahlul iraq suka ce ba su yadda da alƙira'a ala sheikh ba waɗansu daga cikin ahlul madina suka ce alƙira'a ala sheikh ta fi asama Imamul bukhari da kuma jama'a daga cikin a'imma suka ce duk sawa fi sihhati wal quwwa wallahu ta'ala a'lam in ji in ji alhafi ci gaba na'am

nan ba ka da dama wajen na tun da ba a yi wancan makon zo kake ta zo kake ana ba shi haka da yawa eh? ba magana ma duk ba wani wanda da ke da magana magana wani magana haka ba ka ce haka ba ka ce a da duk kowa ya ya ba ku wanda ke so a karanta hawa kane ya ne ah, yau <laughs> ba ina ake ba shi mu muke sa ta hadi yadda nan ya duk mai a kara ne kai sai kai kai wuce wallahi yadda muke son a ta hittin nan Allah ko duk mai a kara ne kai sai sai kai kuma yana ganin baba a ne ta sa hittin Allah ya tsara gora to shi kenan sai mu tsaya a nan dai na da tambaya na'am wani ta shi ne wannan ra'ayin da sai imam imam malik da na cewa kumulin ah, qur'ani ana yi da qira'a ba zai ci karo da cewa da lafazin abin nan yanke cewa ayat take ya cewa lallai karatu da ƙari shi malami ya gama karanta malamin tafi ya gama karanta da kai ne sai ka karanta eh haka ne ma haka ma yake fa idan qara'nahu fattabi qur'ana wannan ɗaya daga cikin nafa abinda zai rinja yadda asama amin lafzi ko ba haka aka saukar da alqur'ani ba fa idan qara'nahu fattabi qur'ana Allah munawala kawai a baka littafin a gane kawai ya ce hadihi marwiyati ban ce kai riwaya ba amma na baka littafin in ce ga riwayo ga littafi na na ga hadisai na ka to su daga gare ni wannan kaga munawara ce tare da ita shine bambanci to wace ce tafi karfi ta biyun mai wurara mai ijaza na ita ma ta farko a karama sallawa ya kamar akwai ijaza amma a babu ijaza misali a kan wakan nan in ya ban shi aiwa shi ma ya san ba zuwa zai aji kawai ya bashi ne kawai je karanta malam ya san su ai ya a ba dai ijaza ba shi yasa ne suka kaddamar da suka kaddamar da ai ba wannan ayar ba ayar ta cewa malamai sun sanar da cewa sai malaika jibril ya gama karatun qur'anin gaba ɗaya sannan annabi sallallahu alaihi wasallam eh. suka ce ko malamai haka ya kamata su wanke cewa sai Malam ya gama karanta a cikin karatun to shi dalibi ya karanta to kaga eh to shi yake cewa wannan hujja ne akan cewa as-sama ta fi al-qira'a <laughs> amma shi goyon malik shi aka sa ya cewa al-qira'a ta fi saboda abin da yake urfi a Madina ne yadda qurra'u suke alaikum salam na'am kuma wata da wanda shi ɗalibin shi zai biya a gyara a gyara masa ba tare da na malam sai akwai akwai da ifai eh, in ya ga dama idan ya idan a martabarsa baya riwayar hadisi da if sai ya ki riwayarsa amma dai yana da ijazar riwayar wannan hadisan amma ya sun saba da hadisan sa abinda da ke cikin abinda da aka yi masa da ake da ya masa ijaza ba da ya masa ijaza ijaza ba bashi da hadisai bane ijaza ba shi izini ne riwayar hadisan sa to da kai rage nasa kuma yaji tabbatar cewa wa'annan ingantattun hadisan sa ne sannan sai ya riwaya ijaza izini ce da ai riwaya ya za a samu saɓanin jansa yanzu alal misali muna zaune a nan wajen kuna nuzha din nan da muke karantawa a ce hadisai ne an fahimta ta ga kai ga shi kun ji karatun nuzha to sai kuma wani mutumin kaduna sai ce maka na yi ijazar kai riwayar hadisan da ke cikin nuzha na ba shi ijaza to yaya kenan wato ya samu shi ina zai samu hadisan ba dole sai ya zo jan ku ya ji ya karbi kadar ku ya karbi ya nemi hadisa ya nemi ita nusa har kanta sai ya ya nemi ayi hadisan nawa ni ne kawai ijaza na bashi ban bashi hadisan ba izini na bashi kan cewa ya riwaya wato kaga kenan ya rage kuma gare shi kan cewa ya je ya samu hadisan nan ya rubuta su ya muqabala sannan kuma ya riwaya su da mujibin wannan ijazar amma kaga bai ji ba ba a karanta a gabansa ba amma an bashi damar ya riwaya ne zai shi to ai wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake sa ijaza take da rauni ɗaya daga cikin dalilan da sa ta ko take koma bayan asama da kuma al-qira'a kenan saboda idan akwai kuskure saboda shi yasa ake yawan kuskure wajen riwaya da ita don saboda wanda yake riwaya da ijaza bai riga ya ji hadisin daga wajen malamin ba sau da in akwai kuskure eh, bai samu malamin ya gyara masa ba sau da sai ya ruwaito kuskure din akan haka na to subhanakallahumma bihamdika inshallah